da yake jawabi yayin taron manema labarun a nan abuja daraktan watsa labaran hedkwatar tsaron najeriya manjo janar chris Olukonade ya bayyana rahoton na amnesty international a matsayin kage ne ga dakarun kasar abin bakin ciki kungiyar da bata taɓa yin allah waje da ta'addanci ba a najeriya yanzu take ikirarin wai ta yi bincike mai zurfi da nufin wafantar da hubasan da ƙasar nan ke wajen yaƙi da ta'addanci a fili yake amnesty international na yin kazar-kazar ne kaɗai wajen gabatar da zarge-zarge marasa ma'ana duk lokacin da 'yan ta'adda ke samun koma baya abin bakin ciki ne amnesty international na amfani da wannan rahoto don tabbatar da muradinta da ake kwakuntansa a yakin da ake yi da ta'addanci manjo general chris olukolade ya yi takaicin yadda amnesty international take yin gun da bakinta yayin da duk masu tada kayar baya ke cin karansu ba babbaka muna baiwa amnesty international shawara shawara da ta dakatar da kwakwazo yayin da duk 'yan ta'adda ke samun tasgaro da koma baya kuma ta yi shiru yayin da 'yan ta'adda ke gallazawa 'yan Najeriya. Manjo Janar Chris kola da kenan. In za a iya tunawa ita dai Amnesty International ta da wani rahoto inda a ciki ta bayyana yadda sojojin Najeriya suke fararen hula kisan gilla har ma ta bayyana sunayen wasu manyan hafsoshi da kuma dojin rundunar mayan kasar na da hannu wajen tafka wannan aika-aika. Hassan Maina kai China, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.